واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam insha Allah ta'ala a wannan rana ta juma'a goma ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara da biyar. za mu ci gaba daga inda muka tsaya a tafsirin mu na mako mako inda muna cikin suratul mu'minun duk da yau gashi za mu fara ga kuma ruwan sama Allah ubangiji ya sanya albarka da alkhairi halin da muke ciki albarkan wannan ruwa Allah ya gusar mana da shi ya gusar mana da dukkan damuwar mu baki daya albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ah, na'am za mu ci gaba insha Allah cikin aya ta 72 zuwa inda Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu kai Allah madauki sarki ya ci gaba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 na'am Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba ya ce wa innaka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakika cewa kai latad'uhum wallahi kana kiran su ila siratin mustaqim zuwa ga hanyar Allah madaidaici kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai kira zuwa ga abi Allah wata ayan Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi hadisi Allah zai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka eh? innaka la tahdi man ahbabta annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba ka iya shiryar da wanda kake so ya shirya shine ma'anan faɗin Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya so ta hidayatahu shiryansa kenan duk yadda kake son abu in Allah bai nufi shirya abin ba to ba za ka iya zartar da wani hukunci saɓanin na ubangiji subhanahu wata ba don haka za ka ga malaman tarbiyya suna cewa idan ka yi tarbiyya ma yaro har ya kai ga ya girma to babban abin da ake shi ne sai a fawwala ma Allah al'amarin gaba ɗaya sai a ce idal mar'u lam yukhlaq idal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al'azal wa khaba man rabbahu khaba al-mu'ammali ce wa musa alladhi rabbahu jibrilu kafirun wa musa alladhi rabbahu fir'auna murtad kaga anan ana nuna mana ba zama dan gidan wani ko dan gidan wani shine shirya ba a'a walakin Allah ya hadi man yasha ga musan da ya girma hannun mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu mala'ika ne amma sai ga wanda mala'ika jibrilu ya yi sai ya zama katafarin mushriki kafi ga wanda ya girma hannun fir'auna fir'auna kowa ya san kafiri ne mudulaki amma kuma sai ga wanda ya girma hannun fir'auna ya zama annabin Allah manzon Allah ulul azumi min rusul shi abin ba daga wani bane daga Allah ne kaga wannan wato wata aya ce daga cikin ayoyin Allah a wata ayan kuma sai Allah ya ce wa innaka latahdi wa innaka latahdi إلى صراط مستقيم بارك الله annabi muhammad نيكي جاء النبي محمد وانا تيتشي وإنك لتهدي إلى صراط والله كي كي شرر zuwa ga tafarkin Allah madaidaici kaga a can an ce ba annabi ne ke shiryawa ba anan kuma Allah sai da ya rantsuwa ya ce wallahi kai ke shiryawa zuwa ga tafarkin Allah madaidaici kaga anan yana nuna mana kowani irin abu yana da sababi sabab kowane abu yana da sabab don haka duk abin da za mu yi to bayan mun yi abin sai kuma mu fawwala ma rabbul izzati an gane wannan duk kai abin da za ka yi na dabaru da biɗa da kaza da kaza a ƙarshe me ake so ka ce wa ufawwidu amriya wa ufawwidu amriya ila Allah kaga wannan wanda ya faɗi wannan kalman shine hizqil rajulun min a min a rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu shine lokacin da bala'i yayi bala'i sai ya ce wa ufawwidu amri ya ila Allah inna Allah basirun bil Allah na mika maka dukkan al'amuran dan adam ba zai gushe ba cikin jarrabawa dan adam ba zai gushe ba cikin jarrabawa sai ya haɗu da Allah sai ya haɗu da Allah don haka duk yanayin da muka samu kanmu a ciki to mu yi ta haƙuri ɗan lokaci ne watan wata rana ba mu ba ne wannan karatu da muke yi shekara goma da suka wuce ba muke yi sa ba masu yin wannan karatu suna cikin kabari suna makabarta kwakwance yau aka wayi gari muke zuwa muna yin wannan karatu watan wata rana ba mu bane kuma wasu ne daban don haka ita jarrabawa takan zo ma bayi gwargwadon matakinsu gwargwadon matsayinka gwargwadon jarrabawanka khaza'inul minani ala qawadirul mihan taskar baiwar Allah tana akan gada na jarrabawa tana kan gada na jarrabawa in kan ka cimma babban nasara to ka haɗu da babban wahala in ka kana cikin wahala to dama shi kaza shi kaza amma muddin ka ce za ka riƙe hanyar Allah to ko wahala kake ciki ba wahala ba ce domin shi ubangijin shi yake ma bayansa mafita wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja hmm. wa yarzuquhu min haythu la yahtasib hmm. wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa شيء قدير بارك الله فيك الله ne yake cewa ومن يتق الله يجعل له wanda duk ya ji tsoron Allah ya tsaya ga Allah to Allah shi yake masa makhraja ma'ana Allah shi yake masa mafita inna Allah balighun amra Allah shi yake isar da kowa zuwa inda ya so ya isar da shi an gane wannan dan haka duk lokacin da muka shiga matsi da damuwa to mu nemi mafitan a wurin Allah Allah subhanahu wata'ala shi ke kawo mu bawa mafita ran da ba mu nemi mafitan damuwar mu a wurin Allah ba to sai mu dawo mu a cikin damuwan kuma Allah ba zai ba mu ladan jarabawa amma lokacin da muka shiga jaraba muka mika ma Allah wannan wato kamben jaraba shi kuma Allah sai ya kawo mana karshen abin kuma sai ya ba mu lada الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أمم، أولئك Allah ta'ala ya ce allazina idza asabatuhum musiba sune waɗanda idan musiba ta same su kafin komi alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka suke cewa mu ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma sai Allah ya ce masu yin wannan kalma masu yin wannan furcin to sai Allah ya ce ga alkawari da na musu ula'ika alaihim salawatun min rabbi suna da salati daga Allah an ce ko mala'ika ya maka salati ba za ka shiga wuta ba to ina ga kuma wanda Allah zai mai salati ula'ika alaihim salba a ce salatun ba sai aka ce salawatun ka wuce akan siga na mubalaga na jam'i ta kasiri Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun suna da salatuttuka baka san ko adadin kwaya nawa bane salatin daga ina sai ce min rabbihi kuma wa rahama ga salati ga rahama kuma Allah ya ce ulaika humul muhtadun waɗannan su ake cewa shiryayyu Allah ka samu cikin su kaga wannan shaida ne tambari ne daga Allah subhanahu wataala na bayin Allah na gai eh na bayin Allah na kware in na yawmal li shakhsin fi gadin ya taqalla in yau ta yi kyau ga mutum to gobe fa canji za a samu wannan dole mu yadda da haka mu gaskata haka mu tabbata akan haka domin ko jarrabawan sai fa ta zo to a yanzu kusan duk wanda yake rayu cikin wannan ƙasa namu yana cikin karamar jarabawa Allah ya tsare mu daga babban Allah ya tsare mu kuma ita ma wannan jaraba muna roƙo Allah ya kawo mana ƙarshen ta Allah ya takaita ta Allah ya kawo mana makharaja na alkhairi Allah ta'ala ya ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati haqiqa waɗannan da ba fi imani da lahira ba bil ba'fi wa thawabi wal iqab ba fi imani da za a tayar da su ba ba su yi imani da in sun yi alkhairi Allah zai ba su lada ba ba su yi imani da in sun yi sabo za a rubuta musu zunubi ba anis sira'i wato daga tafarkin Allah ai abdariki wato hanyar Allah Allah ya ce kibu wadanda lalle suna cikin wato karkata suna cikin dibgewa da rufewa walau rahimnahu Allah ya ce da dai zamu ci ji kansu wa kashabna ma bihim min durrin mu gusar musu da abin da yake damun su na cuta kamar wace irin cuta sai aka ce alju asabahu bi makka ta saba asini kamar yunwa da ya samu mutanen makka shekara bakwai ba abinci shekara na bakwai kaga mu haɗa mu taɓa shekara ɗaya ba abinci amma mutanen makka sai da suka shekara bakwai babu abinci kai sai da ta kai ga yunwa ta sa in mutum ya daga kai ne sama sai ga kamar hadari saboda yunwa saboda yunwa sai da ta kai ga aje bola a tona bola juji a tona bola idan aka yi muwafaka da tsohon fatan akuya ko wani kirgin raƙumi da ya daɗe da mutuwa shi za a kakkaɓe a je a sashi a ruwa in ya jiƙa zo ana tsotsewa ko allah ya taɓuwar hanzan ya taɗan samu wani abu sai da aka shekara bakwai an gane wannan ya eh, shi ne a sabatu bi makka saba a sini ita wannan yunwa ta sami mutanen maka tsawon shekara bakwai jufi ɗogoya ne Allah ya ce ba don da muka yi musu haka ba wallahi da sun zarce a cikin ɗemuwansu cikin girman kansu fi ne a cikin batansu ya huwun da su yi ta kan kai kawo sai su yi ta kan kai kawo sai Allah ya ce ta to a akhadnahum bil azabi hakika mun rike su da azaba shine aljo yunwa kanu ba su yi kankan da kai ba ne rabbihin ga ubangijinsu wa ma ya tabarra kuma su kankan da kai ba suka nemi Allah ya kawo musu ɗauki daga wurin shi kawo kenan a nan in bawa ya shiga musiba da iƙaba da abin nan da azaba me zai yi Allah sai yake ka kankan da kai kuma ka gano cewa jarabawa ce Allah ya yi maka babu wani ɗan adam da ya wuce ubangiji ya jarraba shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai boye mana ba sai ce ashaddun nasi azaban al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu wanda suka fi shiga musiba a cikin mutane annabi ce babu kama annabawa sa'annan wanda suke kan hanyar annabawa waɗanda suke kan hanyar annabawa nan annabi me yake so ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk abin da muka shiga ciki na musiba da tashin hankali to annabawa sun shiga lunkin wannan lunkin wannan musiba watakila Allah ya jarabe ka da mutuwan 'ya'ya to Allah ya jarabe annabi ayu Allah ya jarabe ka da matsalan mace Allah ya jarabe annabi nuhin ya jarabe annabi lu'in Allah ya jarabe ka da matsalan ɗa ba na ƙware ba an jarabe annabi nuhin da ɗansa kan'an Allah kuma Allah yana iya sa ka ga mutumin kirki matansa ta zama kuma wata mutumin banza sai matansa ta zama ta ƙware kamar fir'auna kenan sai Allah ya ba fir'auna saliha abida siddiqa shi kun shi ba na kware bane amma sai Allah ya bashi ta kware kuma wannan matan ta fir'auna har alkiyama ta tashi a kullum ana buga misali ana kafa dalili da ita abu da na'am ana kafa dalili da wannan mata ta fir'auna saboda kirkinta saboda ɗa'anta saboda kwatanta wanda take wannan kuma haka ake so dukkan mu zama an gane wannan fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu mu kwatanta da waɗannan bayin Allah kwatantawa da mutanen kirki shi ma kirki kwatantawa da mutanen kwarai shi ma nasara ce a ce yau Allah ya maka arzikin kana koyi ne da annabi Muhammadu to ai kai ka gama ce riba saboda babu wanda ya kai ka babu wanda ya kai ka a ce ga wannan shi kuma yana koyi ne da shaidan shi ma kuma a bangaren sa ba wanda ya kai shi lalacewa saboda shi dan shine kul sai aka wayi gari ga wani yana koyi ne da sahabban annabi to ai yana koyi kenan da annabi ga wani yana koyi da malamai ba da malamai ka koyi ba da annabi yake koyi dan al-ulama'u warasatul anbiya لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظهم bi بحظ wafir. wanda duk ya riko da abin da annabawa suke da malamai to ya samu cikakken rabo cikakken rabo mai girma mai gwaɓi mai tsauka kuma ba zai yi nadama ba duniya da kiyama da haka ake so mu yi kokari mu yi riko da asababu mu yi riko da asaba wanda shine sunnan annabawa duk abin da za mu yi mu yi riko da asaba in muka yi riko da sabab to sai Allah madaukakin sarki ya ta kan kawo mana da cikin lamuran mu Randa ba mu yi riko da sababi ba muka zauna hannu rabbana to abin da ya samu wawaye shi zai same mu abin da ya samu wawaye shi zai same mu shine tamanni guri dogon guri sai dai mu yi ta gurace gurace a ƙarshe ba za mu cimma natijan da muke so mu cimma ba kaga wannan kuma hasara ce Allah ya tsare mu da yin hasara don haka jama'a mu yi ma Allah godiya da wannan arziki da Allah ya yi mana wallahi mu yi ma Allah godiya babu abin da za mu yi ma Allah sai dai godiya kaɗai yanzu ko mu zauna nan mu yi wannan karatun na alkur'ani wallahi arziki ne babba allah ya mana ɗazu wani yake ce mana muna dawo daga masallaci ya ce wallahi duk abin da kaga yana faruwa a nan ya ce wallahi cikin nasara muke da kwanciyar hankali da kuma natija to masha Allah a halin misalin bikin aron saron masha Allah la ƙara la ƙara himo wani ko ni laƙari aka samu aka aka kauce karo to Allah saka da akai barkar hanya barkar hanya masha Allah sanu karza sanu karza masha Allah to masha Allah mana ko ka shiga alfarma malam to Allah ya saka alkhairi Allah ya karba mana Allah ya karba na'am to shine dazu muna dawo daga masallaci wani bawan Allah yake gaya mana yace duk halin da kuka ga ana ciki anan yace wallahi ana cikin walwala ya ce in ka je kudancin najeriya musiban tauta ka ya ce wallahi yau a kudu ɗazu yake mana rantsuwa shi daga kudu yake ya ce wallahi in ka ba mutum naira hamsin har ƙasa zai kai durkusa yana maka godiya har da hawaye naira hamsin da ake ce dusa dusa ya ce wallahi ita aka ce a nan jihar zamfara ne ba wani gari saboda waɗannan matsaloli an dai gama da su gaba ɗaya dukiyarsu ta tafi wajen biyan kuɗin fansa da sauransu kuma ga wannan jarabawa da Allah ya kawo muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana sauki Allah ya mana makaraja daga wurin shi domin shi ne yake kawo mu bayi sauki to Allah madaukakin sarki ka karo mana sauki Allah wannan musiba Allah ka sa ta tsaya bakin nan Allah ya takaita mana ita Allah ya takaita mana ita sai Allah ya ce wa laqad akhadnahum bil azabi mastakanu li rabbihim wa ma yatadarru da muka rike su da azaba shine yunwa fa kanu ba su kankan da kai ga ubangiji ba wa ma yatabarraku ko ba su yi addu'a da sun yi addu'a sun kankan da kai sun yi kwaɗayin yarqabuna ila Allah biddu'a suka yi kwaɗayin abin da yake wurin Allah da kiran Allah din Allah ya ce wallahi da mu yayi musu sai Allah ya ce hatta idza fatana alaihi hatta وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون وهو الذي أنشأ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بارك الله فيك na'am Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba ya ce hatta idza fatahana alaihim baban hatta din nan ana kiranta harfu gaya ko kuma ka ce mata harfu ibtida'iyya huna a nan sai ta zama harafi ne ta ibtida'i na so mazance kenan shine hatta idza fatahana alaihim har lokacin da muka buɗe musu baban za ka kalman za yana nufin hatta idza fatahana baban fa'iza ne asalin kalman kenan fa'iza sai ta zama rabi'atul lil jawab qa'imatun maqamal fa wannan zaɗin sai ta tsaya matsayin fa kamar fa'ul sababiyya ake ce mata ba fa'ul ilsaq ba sai Allah ya ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabin har lokacin da muka bude musu kofa mu abuciya azaba shadidin mai tsanani huwa yawm badarin bil qatl shine muka bude musu kofan da aka yi ta azabta da su ana kashe su a yakin badar yakin badar yaki ne da duniya ba za ta manta da shi ba musulunci ba zai manta da wannan yakin na badar ba domin ko mazaje sun sha kashi an kwantar da kafirai manyan kafirai a badar an kashe manya-manya irin su abu jahil an kashe mutum saba'in to abu jahil ko kwaya ɗaya aka kashe kaga sama da kafiri dubbai ne bayan abu jahil to an kashe irin su abu jahil mutum saba'in an sake kama asara ribabbu irin su abu jahil kuma su saba'in kaga wannan me yake nuna mana yana nuna mana yakin badar ya zo da natijan al'amura da yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai to me ya kamata a yi da su kowa ya ba da shawara sai da na umar ya ce a kakkashe su sai da na abubakar ya ce a dai fanshe su kowa ya fanshi kai ne da abin da yake da shi to a ƙarshe fansan nan da za su yi ma kansu wanda ne Allah ya zaɓi su yi ne aka ce kowa ya fanshi kansa da wani abu na ilimi da yake da shi in ka iya rubutu na hisabi sai a ce to ka karantar da mutum kaza wannan ilimin na hisabi shi ke na ka fanshi kanka kai kuma me ka iya shi kuma iya rubutun ajami ne kawai to kai ma ka fanshi mutum kaza ka koya musu wannan rubutun da haka suka samu suka fanshi kansu suka koma inda suke akasarinsu sai gashi sun dawo su musulunta kaga wannan me yake nuna maka ilimi abu ne mai matukar amfani ko da ka ilimi kace ba ga sa ba wallahi ba kai ba amma muddin kai da albarka annabi sai ka ci riban wannan abin kuma sai ka ga natija da amfanin wannan ilimi don haka sai mu dage kar mu rena ilimi Allah ubangiji ya bamu Allah ya ce lokacin da muka bude musu fatahana alaihim baban za azabin shadidin sai ce idahum fihi mublisun a wannan lokacin sai gashi nan take na ana nufin suna min kulli khair sun yanke kauna ba za su samu kowane irin alkhairi ba wa huwa allazi ansha'a lakum sam'a in baka gane ubangiji wanda ya wannan aiki ba sai ce to shine fa wannan wanda ya halicce ku ya halitta muku asam aji jibi ma'anar isma ana nufin ji ya sa muku majiyai wal absar ya sa muku gani kaga ba ido kake gani ba Allah shi yake yadda ka gani mutum nawa yake da kunni amma bai ji mutum nawa yake da ido kulu amma bai gani kaga wannan yana nuna maka aiki ne na Allah wal afidata da kuma zuciya ai ana nufin alqulub allati kanat fi sudur zuciya wanda take cikin kirji da yawa mutumin da yake da kirji da zuciya amma kuma zuciyar makantatta ce ba ta ji ba ta gani shi ta Allah ya kiffanta su da summun bukumun summun bukumun umyun fahum la yarji'un na'am Allah ya ce summun kaga kurami ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne sai Allah ya ce la yusiru ba su magani gaba ma'ana la yusirun al-haqqa ba su ganin gaskiya ne a nufi baya ba su gani da idonsu ba suna gani da ido amma kuma ganin da bai da amfani yasma'una unal kalam suna jin magana amma an gaira taqabbul ji ba na karba ba suna da hankali amma hankalin da bai da amfani sai dai ya jawo musu bala'i da sharri kaga wannan amfani bai da amfani kenan daidai yake da bai da amfani shine wal absara wal afidata al qulub qalilan ka kalma ta ta'kid qalilan lil qillati tashkurun wato yan kaɗan ne cikin su suke gode ma Allah da ni'imomin Allah duk halin da muke ciki mu gode ma Allah duk halin da muke ciki mu gode ma Allah domin abinda abinda yake nuna mana haka wannan yanayin da muke ciki ba zai dawoma ba Allah zai kawo mana sauki insha Allah ayyamin cikin dan lokaci dama Allah yana ce mana wa tilkal ayyamu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan يتخذ منكم شهداء إن الله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله فيك الله تعالى يتشي وتلك الأيام kwanuka tilka ismul ishara ne wancan kwanuka nudawiluha bainan su a tsakanin mutane yau ta zo da wannan gobe ta zo da wannan jibi ta zo da wannan wata rana sai labari wata rana sai labari duk wannan abin da muke gani watan wata rana sai zama mana labari amma Allah subhanahu wata'ala yana son ya nuna mana kuma mu wa mu lura lura na hankali halin da muke ciki wallahi al'azim muna cike rahmar Allah ina dalilin mu dalili shine sai mu kalli na ƙasa da mu ba na sama da mu sai mu dawo mu kalli syria mu kalli libya mu kalli sudan ku diba ku ga bala'in da yake faruwa a sudan kai mu kalli na makwabciyar mu nijar zunan da asuba wajen bayanin da nake yi mun yi bayanin har da asuba din masu zanga-zanga suna nan suna ta iyakar nasu kokari a cikin nijar to wannan me yake nuna mana so ake afkar da kasan cikin wata musiba muna roƙo Allah ya tsare ku. wanda duk yake nufin Nijar da sharri to Allah ubangiji ya shirye shi in bai da rabon shirya Allah ya mai da sharri a kansa domin da Nijar da Najeriya duk abu ɗaya ce ƙasa ce kashi 99 da ɗigo tara duk musulmi ne da haka ba mu fatan wani abu ya samu Nijar don uwanmu ɗaya da Nijar mu ɗaya da haka abinda duk ya ci Nijar ya ci mu abinda duk ya ci mu ya ci Nijar domin yan uwanmu ne na ruhi yan uwanmu ne na musulunci yan uwanmu ne na addini yan uwanmu ne na auratayya yan uwanmu ne na auratayya don haka mutanen Nijar mutanenmu ne to lai suna bukatan addu'a domin juyin mulki ba fa karaman magana ba ce jama'a canjin gwamnati ma ya zama bala'i ina ga juyin mulki canjin gwamnati ba ba a taba ka ba ba a ce maka kala ba amma sai zama gwamnatin ku an canza ta musiba ce ko ba musiba ba ce musiba ce babba to kuma ina ga wanda yau kasan ma ba a san makomanta ba sai ɗazun nan fa jama'a sai ɗazun aka tabbatar da shugaban kasan Nijar sai ɗazu ɗazu har ya fito ya yi jawabi yanzu ba a wuce awa biyu ba yanzu da tabbatar da shi to kaga anan me yake nuna mana musiba ce babba kuma yana da ƙalubale a gabansa da shi kai ne bai san ina zai tunkara ba bai san ina zai tunkara ba to kaga anan halin da muke ciki duka yadda muke jin mu a haka to la haka mu ƙara gode ma Allah wata rana malam namu yana gaya mana wata yunwa da aka yi ya ce wallahi ganyen ice ake ci a kowane gida kowane gida to kaga ko yanzu an yi kusa a shiga wannan layin a ji a yi ta ɗebo ta fasa ana yin ɗauki ana ci muna roƙon Allah ya takaita mana wannan musiba Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu amma tsakani da Allah yanzu mun kai ga kashi 80 duk gadin rogo ake ci gadin rogo ake ci da kanzo ake ci sai zama kanzo shi ma yayi tsada to kaga anan musibu ne ga sunan amma duk da haka ya fi a ce ga kasan da ba su ma iya fita neman abinci suna zazzaune ba su san makomansu ba ba su san makomansu ba to musiba ce kala-kala mataki-mataki kowace ƙasa Allah yana jarabanta da gwargwaron yadda su muna roƙon ubangiji madaukin sarki ya kawo mana ƙarshen jarabawanmu da sauran ƙasashen musulmi da suke cikin irin wannan ibtila'i muna roƙon Allah su ma ya kawo musu mafita Allah ya kawo mana mafita baki ɗaya sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba ya ce wa huwa allazi zara'akum fil ard Allah shi ya halicce ku a ƙasa wa ilayhi tusharun kuma ga Allah za a komar da ku a tayar da ku tusharun ana nufin tab'athu ga Allah za a tayar da ku gaba ki duk yadda muke ɗin nan za a tattara mu gaba ɗaya ranar alkiyama sai a tayar da mu wa huwa alladhi yuhyi Allah shine yake rayarwa ayyan fakhur ruhi fil mubgha Allah zai hura muku rai a cikin tsokan ku wa yumitu kuma Allah shi yake kashewa walahu ikhtilaful layli wan nahar canzawan dare da rana duka aikin Allah ne bisawadi wal bayan dare yazo da duhu rana yazo da haske wa ziyadati wan nuqsan wannan ya zo da ƙari wannan ya zo da rai wannan duka aikin Allah ne afala ta aqilu Allah ya ce shin ba za ku hankalta ba ba za ku hankalta da san'ahu ta'ala fa ta'tabiruna ba za ku lura da aikin da Allah yake yi ba ku zamo cikin masu hankali da lura yanzu a ce Allah ya rike mana ranar gaba ɗaya take fitowa sai ka mance da ba albashi a rike rana na kwana ɗaya wallahi sai ka mance da waye shugaban kasar Najeriya da yanzu aikin ba nasa bane ko za mu kira shi kaga ba za mu kira shi ba shi ne Allah yake gaya mana yace idan na bar muku dare na ki bude muku rana kuna da wanda za ku kira ko ku je sa ce Allah ba mu da shi Allah ce da zan sake barin muku kuma ranan tikir ba dare Allah ce wa zai zo muku da daren shi ma babu sai Allah ya ce to yanzu ba za ku hankalta ba wannan fa jama'a ikhtilaful layli wan nahar ni'ima ce babba dil maji'i wa dhahab bi ziyadati wan nuqsan Allah wannan abin da Allah ya mana ni'ima ce babba ko ba za mu gane haka ba yau mun yi sallan juma'a ko kuma gashi duk mun dawo wannan zuwa jama'a da muka yi masallaci muka saurari hudu ba muka yi sallah wallahi arziki ne babba da ubangiji ya sauko da musiba da bala'i cikin ƙasar muna iya zuwa juma'a ba za mu iya muna iya zuwa hamsu salawaki ba za mu iya ba muna iya zama nan mu yi karatu ba za mu iya ba ashe ubangiji ya mana ludufi da baiwa kala kala ya mana ludufi da baiwa kala kala da kansa yake cewa wa in ta'uddu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hmm. in ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku yi ta kirga ni'iman da Allah ya yi muku ya ba ku lafiya ya ba ku ji ya ba ku gani ya ba ku rai ya ba ku abokan hulɗa ya ba ku wurin zama ya ba ku iyali ya ba ku kanne ya ba ku yanni ya ba ku iya ya ba ku jikoki ya ba ku komi Allah ya ce la tuza wallahi ba ku yi kirga ni'iman da ne mu shi za ku duba ku ga wata kisa mai ban mamaki abul layth samarqandi rahmatullahi ali sai ya kawo mana ita cikin littafin bustanul arifi yace akwai wani mutum yace yake gaya wa annabi muhammad yace ya rasulullahi wannan mutum wallahi dun nazo duniya sai na ganshi har yanzu yana tun a zamanin bani isra'ila fa yace mutumin ya roki Allah tsawon rai a duniya abin da ya roƙa Allah ya bashi shekara 500 Allah ya ce na baka ta da shekara ɗari biyar tur, kuma Allah ya roƙi Allah ya ba shi cikakken lafiya ya ba shi abinci da abin sha a tsibirin teku yake zaune yana bauta ma Allah ya roƙi Allah bai buƙatun ya tashi ya shiga cikin al'umma har ya ƙare rayuwarsa gaba ɗaya kuma a ƙarshe ya ce Allah ina roƙonka in na mutu kar a sani a ƙabai ni a karɓi rayuwata cikin sujada shi na roƙe ka kuma duka ubangiji ya mai wannan mala'ika jibril ke ba mu wannan labari ya ce ya rasu da duk na zo duniya sai na gan shi yana nan ya yi tudura kuma an ɗauki ransa kuma ba za a tada shi ba sai an tada alkiyama shi wannan mutum yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum faranan lahira za su yi jayayya da Allah annabi ya ce to jayayya kuma ya ce za su yi jayayya ranar alkiyama idan aka tashi za a yi hisabi ana cikin hisabi sai Allah ya kalle shi ce shi ma wannan ku kai shi aljanna da rahmata sai ce Allah a dai kai ni da aikin da ne shekara 500 wasa ne Allah ya ce to gaskiya ne ba wasa bane shekara 500 ya ce to Allah ni kan sai dai a kai ni da aiki na ba dai da rahaman ka, sai ubangiji subhanahu wataala ya ce to ayyan sai a zo a yi baje koli kun san baje koli ko a yi ta da ta wankin ɗan kanoma a gurbi. haka aka zo da shi aka ɗora aikin nasa na shekara 500 kan sikeli an gani aikin shekara 500 aka ɗora su kuma sikeli ya ɗauka Allah ya ce ga aikinka na shekara 500 dun na biya ka in Allah ya so ce ba zai biya ba akwai mai tilasta Allah amma saboda adalci na ubangiji Allah ya ce ga aikinka na shekara 500 na biya ka sai Allah ya ce to amma ni ma bari tuna maka daga irin abubuwan da na yi maka yanzu ba na lahira ba na duniya Allah ya ce na farko dai ni na halicce ka baka biya ni kudin halittan da na yi ba na yi maka jiki na yi maka gaɓoɓi inna an sha'ana inna an sha'anar inna خلقنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا basira barakallahu Allah yake gaya maka yake gaya mana dan mutuna da wannan ni'ima inna al insana min nutfatin mun muka halicci mutum daga digo ɗaya na mani namshat muka cuɗanya mani na mace da namiji sai Allah ya naftali ko muka jarabe shi wannan zuwan ma duniya gaba ɗaya jarabawa ce kuma Allah ce faja'alnahu sami'an basira sai Allah ya tuna mana wasu manyan ni'ima da ya mana guda biyu sai muka bashi ji da gani an gane wannan to kaga Allah ya ce duk zan zo in auna waɗannan ayyuka sai ka biya ni sa'annan kasan da ka zauna ka bauta mu ba ta ka bace ba ta babanka ba za ita ma sai an biya zaman da kai icce da na tsiro maka da shi na afur da ayaba da gwaiba da lemu da gwadda wanda kullum azumi kake da su kake buɗe baki kuma na ɗauke maka cuta gaba ɗaya baka rashin lafiya Allah ya ce duka sai ka biya ni sai ka biya ni waɗannan amma yanzu iskan da ka sha na oxygen tun daga haihuwanka har ka sha da waɗannan shekaru Allah ce su ma sai ka biya ni wannan iskar da yake kora mana yake busar mana da kaya kar kuma ce ba fa shine muke shaka mu rayuwa a'a iskan ma mataki mataki ne to wannan iskan da ka shaƙa har ka rayu da ita Allah ce sai ka biya ni to sai ubangiji da yake an haifi imamu mahdi in kuma an haifi su ne salsala to shi salsala dai annabi ya gaya mana cewa jikan sa aban wa ummu bangaren mahaifiyansa da bangaren babansa annabi ya ce duk jikan sa ne kaga wannan shaidan annabi ta ake ba mu bukatan salsalar imamu mahdi shin an haife shi ko ba a haife shi ba ina ga wanda ya ji karatun na wancan wancan sati ne muka yi afuwa mun yi kuma karatu bayan sallar asuba shi ma a wannan sati mun yi akan imamul mahadi da kuma abin da zai biyo baya kansa na manci a cikin wanne ne muka yi bayani mai tsawo akan haka to bayani akan imamul mahadi mun yi bayanin cewa a makka za a haife shi an gane mun kuma cewa babansa malamin zauri an gane wannan duk da akwai masu cewa ai madi madi ya yi kusan bayyana to a ce makumi ya nuna an fa haifi madi amma ya samu wani kwari ne can cikin iraki sai kuya da ya kuya cikinsa jiran yake sai duniya ta rincaɓe bala'uwa sun yawa kawai sai biyu da ya fito sai ya kama duniya zaman lafiya akwai masu wannan fahimta daga cikin mutane da yawa an gane wannan to shi fahimta ga addini ba ka hana kowa ya fahimta lokacin da wani ta shiga abin da ya fahimta to kai kuma ga abin da ka fahimta ka karanta ne ka gani shi ma wancan karantawa ya gani an gane wannan don haka kaga a nan allah shi ya san wane ne yake da gaskiya amma amma dai mun yi ittifaki kan cewa madin da bai bayyana ba mun yi ittifaki da mu da masu cewa an haife shi duka mun yi ki cewa har yanzu dai bai bayyana ba an gane wannan cewa ana na ana da ke za ke ta mata mahadi almuntazir mahadi wanda ake jira makumi ya nuna bai bayyana ba dan da ya bayyana za a jira shi ba za a jira shi ba wato wannan shine bayani akan imamu mahadi fatan da muke yi da Allah madaukakin sarki ya samu gama lafiya kuma halin da muke ciki tabbas lokaci ta takaitacce ya rage zuwa bayanan mahadi amma ga jawabin da muka yi na karatu risala in kun auna da ku ga manyan alamomi na alkiyama guda bakwai da muke jira a yau to na farkon su muka ce shine fari da za a yi na shekara uku bayan an rasa ruwa na shekara uku a cikin wannan siyakin kawai sai imamu madi sai ya bayyana daga imamu madi ya bayyana ana nan sai ga dujjal don dama ne abokin karawansa dujjal yana bayyana suna cikin gwabzawa da imamu mahadi kawai sai annabi isa sai ya sauko dama allah ya gaya mana wa ma qataluhu wa ma salafu ba a kashe shi ba a tsiri shi ba Allah ya ɗauke bal rafa'ahu Allahu ilai Allah ya ɗauke shi ne zuwa sama don haka zai dawo duniya yanzu Isa ليقتل الدجال كأن النار تسوق الناس عرض الحشري وفتنة المحيا وضم القبر الله يمنك كيوم كرش شكاك وانا تبتتشم مغانا لكم والله wannan kenan hadisi inganta sun tabbatar da wannan al'amari kenan yanzu anan shi imamu madi ana cewa madi ya bayyana zaka yi suna ai ko yara suna cewa mahadi ya yi kusan bayyana kaga da suka ce ya yi kusan bayyana kenan an haifi a mu mu dauki maganan yara daidai da maganar su fir'auna ne masu cewa allah na sama aina allah sai a ce sama ce ai ko yaro kuka bai shi ranar su ce maka yana sama to dama yaro ai bai da hankali ba a kuma sa yaro ya zama dalili yaro ba zai taba zama dalili a harkar ilimi ba an gane wannan ba a kafa dalili da karamin yaro ba a karban shaidan yaro ba a karban wato ciniki ma na yaro in yi a shari'a musulunci tun a ɓataccen ciniki ba a yadda da wannan don ba a bani da maganar yaro a me ilimi ya tabbatar to da ke ake amfani Allah kai mana mafarka wannan ya ce da Allah malam yana neman ƙarin bayani akan ingancin hadisin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan fito farkon ruwan damana ruwa su bigi jikin shi ya ce yana neman ƙarin bayani hadisi ya yi bayani kan haka dan samu shi wannan hadisi abin da yake nuna mana albarkan da ruwan sama suke da shi domin sun ruwan sama magani ruwan sama magani haka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita cikin ruwan sama dan yi abin nan ya ce na shiga ne dan ina son in samu albarkan kuma albarka tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin ruwa sama lokacin da ake ruwa akwai hadisin da ya kawo wannan magana amma bai nuna mana mu yi koyi da shi akan wannan hadisin ina da didi magabata ba fita ba su ana ruwa ba mu ga sayyidina abubakar ya fita ba sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali waɗannan kuma fa'ir rashidin babu wanda ya taɓa fita ana ruwa ya ce na yi ne don koyi da manzon allah saboda ana ruwa ya fita an gane karatu Eh, akwai abubuwan da za ka ko khususiya ne na annabi shi kadai akwai abubuwan da za ka ga wannan abu ya keɓanta ne da annabi misali ai ga abubuwan da annabi ya hada zuwa ba annabi duk dare sai ya tafi ziyarar makabarta duk dare amma mu ba mu tafiya haka ne wata rana annabi ya dauki azumi sabai suka ce mu wayo za mu yi azumi ya ce ni ba irin ko sassauta maka annabi ya azumi lokacin shan ruwa ya ki shan ruwa ya yi tazarci aka zo kamar da ya sahur da yi haka aka sake kaiwa kwana na biyu lokacin shan ruwa ya ma'aiki ki shan ruwa sahabbai su ma suka tazarci ai mun suka yanke jiki suna fafa da karshe ne sai ki dama kai ko sassauta maka ni ba irin ku nake haka da ka isko a sauran sallah yakan ce nakan ce ku ta sahu wata rana wata rana kuma in na zo kawai in shiga sallah ban ce mu komi na ya cito ba kawun ka na sallah ba abin da yake cikin zuciyar kowannen ku na sani domin ni da ku ba ɗaya muke ba inni abitu imuni rabbi wa yasqi kan yi ni in kwan ba ci ba sha Allah ne ke ci da ni kuma shi ke shaƙi sallallahu alaihi wasallam to wannan akwai abubuwan da bai nuna yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin akwai kuma abubuwan da ake zuwa dan yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi matansa ba hudu bane sun fi amma kai ba a baka damar ka yi fiye da hudu akwai al'amura dai daban-daban yana kiyamu ne da sai kawawan sun kumbura sai ko Allah bai da da kai wannan abin wala tulku bi aydikum ila tahaduka duk irin waɗannan abubuwan suna nan barkata muna roƙon Allah ya samu dace da haka ana koyi da annabi ne akan abin da ya inganta ai koyi da shi abin da ba a ce ai koyi da shi ba sai mu ɗauka kususiyan sa ne shi kadai na sai tambaya ta ƙarshe wannan cewa Allah ne ne hukuncin sallar mamun da ya ga al'aurar limamin shi hukuncin sallar ma mun da ya ga al'aurar imani shi ne bai da sallah kaulan wahid da kamar da su kuka haku suka yi bayani wanda ya ga al'auran mutum biyu a sallah bai da sallah ko ka ga al'auran kan kana sallah to baka da sallah haka wanda ya ga al'auran liman shi ma kaulan wahidan bai da sallah waɗannan su biyu ne kawai saboda haka duk wanda ba waɗannan ba shi kuma kaga al'aura ce a cikin sallah to haramun in dai har ka gani wataƙila ka ɗauka ya afka a kai to wannan ya zama na lalura ke dole ka kau da idon ka kai a ce kuma ka sake dawa ka ci gaba da kallon al'aurar ka uwanka yi ba haramun ne shari'a ta hana wannan to wannan shine bayani da su fuka hawa suka yi Allah mutokin sarki shine masani da sauran al'amura abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada da na kuskure Allah mutokin sarki ya fi mana